Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi biyu ga watan Janairun shekarar da biyu. ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Turai ta samu sama da mutane miliyan ɗari da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus a duk duniya ta jami'ar Johns Hopkins. An samu adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar. Tare da goma sha bakwai cikin kasashe ko yankuna hamsin da biyu da suka haɗa ƙungiyar tarayyar Turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa afp jiya asabar fiye da mutane miliyan ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu an same su ne a ƙasar faransa wadda ta shiga jerin kasashen amurka da india da brazil da birtaniya da kuma rasha don zama kasa ta shida da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan goma tun bayan barkewar cutar a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoton mutane 25,755 sun kamu da cutar coronavirus a jiya asabar tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nau'in omicron a kasar zuwa 1,431 jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi rigaɗin cewa mai yi wa adadin waɗanda suka kamu da cutan ya wuce ƙididdigar da aka fitar shugaban ƙasar taiwan tsai in wen ta aike da sakon sabuwar shekara ga kasar china jiya asabar cewa rikicin soja ba shine mafita ba amma china ta mayar da martani da kakkausan murya cewa idan taiwan ta ketare kowane irin jallayi da ta zana mata zai haifar da babban bala'i kasar china ta yi kirarin cewa taiwan wanda ke kan tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin kasarta kuma ta ƙara matsin lamba na soja da na diflomasiyya a cikin shekaru biyu da suka gabata don tabbatar da ikonta. taiwan ta ce ita ƙasa ce mai cin gashin kanta kuma ta sha alwashin kare 'yancinta da ɗiyaucinta da kuma dimokuraɗiyyarta. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce haɗewar ƙasashen su zama ƙasa ɗaya. Wani buri ne jama'ar ɓangarorin biyu na mashigin Taiwan suke sanyi. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gobe idan allah ya kai mu ranar uku ga watan janairu za a ta ƙeyar wani tsohon sojan colombia da ke hannu a kisan shugaban haiti jovenel moise daga ƙasar jamaica zuwa ƙasarsa kamar yadda babban mai shigar da ƙara na ƙasar jamaica ya sanar a jiya asabar mario antonio palacios mai shekaru 43 hukumomin ƙasar haiti sun zarge shi da kafa wani bangare na wata kungiyar 'yan amshin shata da ta kashe moise a watan yuli a lokacin wani hari da aka kai gidansa na ƙashin kansa inda matarsa ita ma ta jakkata an kama Palacios a Jamaica a watan Oktoba da ya gabata kuma an same shi da laifin shiga kasar ba bisa ka'ida ba daga jamhuriyar Dominican. Gwamnatin Jamaica ta ba da umarnin korar shiga kasar ba bisa ka'ida ba, amma al'ummar tsibirin ba su da wata yarjejeniya ta haɗa su da Haiti kan mayar da masu laifi, inda ake neman Palacios in ji kakakin 'yan sandan yankin. Daga ƙarshe ga matafiya ta jirgin sama sabuwar shekara ta kama daga inda tsohuwar shekara ta tsaya ɗauke takaici mai yawa. Da yammacin ji Asabar a gabashin Amurka an soke jiragen sama sama da dubu shida da kuma kusan dubu shida a duk faɗin duniya. A cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na fly a waya. Wannan shine mafi girman adadi cikin kwana guda da Amurka ke fama da shi tun kafin ranar Kirsimati. Lokacin da kamfanonin jiragen sama suka fara zargin karancin ma'aikata kan karuwar yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ma'aikatansu. Fiye da jiragen sama na Amurka dubu goma sha biyu ne aka soke ta ranar ashirin da hudu ga watan Disamba. Matsalolin da aka samu jiya Asabar ba saboda cutar coronavirus ba ce kawai. Duk da haka, yanayin sanyi ya sanya Chicago inda aka yi hasashen samun dusa kankara har inci tara ko kuma na ce sintimita 23 wuri mafi muni a kasar ga matafiya. Fiye da jiragen sama 800 an goge su a filin jirgin saman Ohio da sama da 2,500 a filin jirgin saman Midway. Kamfanin jirgin sama na Amurka na Southwest Airlines ya dakatar da aiki a duk filayen tashi da saukar jiragen sama na Chicago saboda hasashen da aka yi a cewar wata mai magana da yawon kamfanin. Ta ce a kudu maso yamma ta san daga shekarun da ta kwashe tana aiki a yankin. Iska mai karfin gaske da dusa kankara za su iya sa da wuya a dawo da jiragen saman aiki cikin sauri. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau za mu fara sabon shirinmu na 41 a yau biyu ga watan sabuwar shekarar miladiya ta 2022 wadda ta zo daidai da 29 ga jimada ahir ta shekara 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari mika ku ga abokiyar aiki na Aisha Mu'azu wacce za ta fara bude mana zaman zauren a yau. Aisha gare ki. Masu kallonmu da kuma bibiyarmu a shafinmu na VOA Hausa da A barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA wanda muka saba kawo muku daga lokaci zuwa lokaci domin tattauna batutuwa da suka shafi al'umma domin samun mafita akan waɗannan matsaloli. Maudu'inmu na yau ita ce illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a bangaren ilimi a arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba al'adar wannan shiri, muna farawa da gabatar da baƙi, kuna za mu fara da manyan baki mu kuma gabatar da wasu daga cikin bakin da suke cikin wannan zaure domin sanin waɗanda suke tare da mu a cikin shirin a yau. Da farko yau muna tare da babban bako daga jihar Kaduna, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, wato Dr. Yusuf sale barka da shigowa wannan zaure. Sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga lauya ce kuma ta kasance uwar ɗaya daga cikin ɗalibai da aka sace daga makarantu barka da kasancewa a cikin wannan zaure namu sannan muna tare da dr yahuza ahmad getso wanda an saba jin sunansa ya kasance mai sharhi akan al'amuran tsaro da sauran batutu a Najeriya. Barka da kasancewa cikin wannan zaure namu. Kusa da shi kuma akwai Sa'idu Samba Kaftan. ne shugaban wata kungiya da ake kira Children Education Support Initiative. Kungiyar tasa abinda suka mai da hankali a kai shine tsinto yara akan titi domin mai da su gidajensu da kuma tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan zaure. To sauran bakin namu akwai Tijjani Baballe, akwai kuma Aisha Abdullahi, sannan muna tare da Mama Balaraba Abdullahi. Barka da kasancewa da mu. Muna kuma tare da Ya'u Yakubu Yobe, barka da kasancewa da mu. Yahaya Hassan Iyatawa, dan jarida ne mai aiki da tashar Liberty TV, barka da kasancewa da mu. Masha Allah. Sannan akwai Najib Garba Sudawa. barka da kasancewa da mu bayan shi kuma akwai buba musa akwai saminu Doda to yanzu ba tare da bata lokaci ba zan miƙa na'urar magana ga hajjiya madina domin shirin ya kankama barkanku da kasancewa da mu To ina miki godiya kwarai Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki da ke nan a yau muna tare da Murtala Faruk Sanyinna da Benjamin Gowon da Awalu Salihu da shamsiya hamza ibrahim sai kuma ni da aka riga aka gabatar da ni madina dauda da zan jagoranci shirin to a yau ko riga kun ji mu. wato illar sace-sacen ɗalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewan nan da kuma illar da sace-sacen ɗaliban ke haifarwa ga ɓangaren ilimi a ƙasa to yanzu muna tare da babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar kaduna Idan ba a manta ba, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da wannan bala'i ya addaba cikin 'yan kwanaki aka sace ɗalibai a makarantu bila adadin da jihar Neja, da jihar Zamfara, da jihar Kebbi, da jihohi da yawa da aka sace ɗalibai a makarantunsu. jiya jiya nan nake karantawa cewa an saci wasu ɗaliban kuma 22 a karamar hukumar rafi ta jihar neja to kullum muke samun labarin sace-sacen ɗalibai a makarantu lallai kuwa in dai har aka bari wannan ɗabi'a ta ci gaba da yawan sace-sacen ɗalibai ba shakka zai shafi ɓangaren ilimi a wannan ƙasa tamu to a nan yau za mu yi bayanai da suka shafi wannan maudu'i sannan kuma mu ba da shawarwari ga hukuma da mahukunta hanyoyin da za a bi wajen shawo kan wannan matsala muna tare da ƙwararre wanda shi ne mai bibiyan abubuwan tsaro kuma kwararre ne a harkan tsaron da duk abin da tsaro ya kunsa shine dr yahuza ahmed getso muna tare da shi a yau yanzu zan mika wannan na'urar magana ga babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar kaduna rankai daɗe jihar kana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsala na sace-sacen ɗalibai ko za ka yi mana bayanin abubuwan da suka gudana da yadda abin ya zo muku zauri da jama'a masu kallon mu assalamu alaikum na farko dai ina godiya da aka gayyato jihar kaduna zuwa wannan zauri akan wannan maudu'i da ake magana akan tsaro wanda ya shafi makarantun alal hakika mutsinci a wani yanayi da kuma wani zamani wanda yake yanzu kowa hankalin shi a daddar yake saboda waɗannan abubuwa da suke faruwa makarantunmu tun daga kwalejin ilimi ta lafiya wanda take makarfi daga nan ne maka fara samun waɗannan tashin hankali wanda yake aka ɗibi ɗalibai an kai barazana ɗaukar ɗalibai makarantar ɗalibai da ke ikara an kai barazanar ɗaukar ɗalibai makaranta ta takish wanda take kaduna wanda yake har ya sama makarantar an rufe ta yanzu an kwashe ɗalibai da dama a jihar kaduna tun daga afaka har zuwa greenfield university har zuwa poli da ke zaria nuba bali da ahmadu bello university a wannan abu gaskiya yana tada mana hankali kullum hankalinmu ba a kwance yake ba da zarar maji an ce an taɓa makarantunmu an hakika mu da muke a tsakiyar gwamnati ko muke kula da waɗannan makarantu da kuma jajircewa shi mai girma gwamna na jihar kaduna malam nasir yan rufa'i yana ba mu tallafi da gudunmawa sosai shi ya sa ma har aka yi hukuma mai zaman kanta don lura da tsaro na jihar kaduna wanda yake in ka duba ba kowace jiha bace take da wannan wannan hukuma ta jihar tsaro wanda yake muna da kwamishina samuel arwan wanda yake kowane lokaci zan iya ce ma shi honorable commissioner na tsaro bai ba zama a ofis kullum yana kan hanya duk inda ya ji an ce kule zai ce cas yana tafiya da ma'aikatansa na tsaro to wannan abu za mu ce allah ne ya kawo shi yawa da kuma rashin ilimi da yake addaba mutanenmu watakila shi yasa su ma kansu suka tsinci kansu a cikin wani al'amari amma dai muna fata insha allahu wasu abubuwa da gwamnati take yi na yanzu ana samun sauki a wannan al'amura amma kuma kamar yadda mutane suka sani bai girma gwamna ya riga ya faɗa kuma zan kuma faɗa a wurin nan cewa gwamnatin jihar kaduna ba ta ɗauki kuɗi ba ta ba ma duk wani ɗan ta'adda ko kuma duk wani wanda ke harkar ɗauke dan adam wato wannan harka da kidnapping wannan abu shi yasa gwamnati ta ɗauko matakai iri-iri wanda a yanzu za ku tarar da wasu bangare na jihar kaduna saboda muna da local government local government wanda wannan abun ya fi shafa wannan local government ɗin su hada da kaman cikun da binnan gwari da igabi da kuma wani bangare na kaciya har da kajuru wannan ya sa a wani lokaci har ma muka rufe makarantun da suke wasu daga ciki waɗannan local government ko kuma ƙananan hukumomi haka kuma ya sa kuma a wani lokaci muka rufe makarantun jihar kaduna ma ga baki ɗaya saboda rashin tsaro da kuma matakai da aka ɗauka na tsaro wannan abu shi yasa har wani lokaci aka dauka ba dawo aka dauki makonni da yawa ba a dawo makaranta ba har sai da muka samu muka samu cikakken bayani bayan haka a wannan lokaci kuma aka jarabawa na neko da wayek gwamnatin jihar kaduna ta duba ta ga to ya za a yi wannan abun duk da ana cikin wannan abu da ya addabi al'umma a lokacin da aka samu aka yi uh, wani abu da ake cin makarantun da suke kauye aka dawo da su cikin birni aka samu aka yi neko da waye aka gama lafiya a lokacin mutane ko 'yan jarida za su iya sani akwai abin da ya faru a unguwar sarki amma wannan abin ba na sace mutane ba ne ina ga barayi ne sun dauka kuɗi ne a cikin uh, abin jarabawa ne suka zo ɗauka a unguwar sarki gwamnati ta ɗauki matakai da dama amma ina ji zan dan a tsakaita a nan wurin maybe aka zo nan bangare za a ci gaba jaba asalamu alaikum To muna godiya kwarai babban sakatare daga ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna. Barista Hassana kina ɗaya daga cikin iyaye waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Ko za ki ɗan bayyana mana yadda abin ya zo a gare ki a lokacin da aka saci yarki a makaranta? Jama'a salamu alaikum. Ina ma kowa gaisuwa ina ba wa kowa girman da Allah ya bashi. kamar yadda ta faɗi sunana barista hassana ayuba mai riga tula ni loya ce wanda muke ƙarin yancin ya'ya da kuma mata a nigeria don ina aiki ne da federal ministry of justice a nan abuja na shiga kaduna ne ran hudu ga watan bakwai saboda zamun aiki ne a ido washe gari ran biyar ga watan bakwai wayewan gari sai ga sako cewa an shiga cikin bethel baptist high school na kaduna an kwashi yara dari da ashirin da ɗaya. ina bude tv sai na gani sai na sa riga kawai shiru sai na je makarantar isan makarantar na ga iyaye sun taru na ce ashe ko gaskiya ne to ina ina cikin iyayen da na sa aka tare hanya sojoji na tsaye a gurin suka ce don menene zan sa a tare hanya na ce ina kuke aka sace ya'yanmu in kuna aikin tsaro ai bai kamata a ce an shiga an kwashe mu ba ku rufe mani hanya ni ban ci ai fada ba amma rufe hanya kowa ya rike ganye don akwai abin da muke kiran shi peaceful protest baka zagi wani ba baka mari wani ba kana son gwamnati ta sani cewa ga abin da ya faru kuma muna son gwamnati ta yi magana amma gwamnati ba ta yi magana ba ba ta fito gidan jarida ko gidan talabijin ta yi magana akan 'ya'yanmu da aka kwashe ba 'ya'yanmu sun yi sati uku ba wanda ya yi magana aka ce mu kawo kayan abinci aka ba mu lissafin kayan abincin da za mu kawo haka muka bayar to gwamnatin kaduna ta shekara ba da kuɗi kina uwan da kika san zafin aihuwa kika san daɗin yaro an ɗauki yaronki wata biyu baka yi magana da yaron ka ba baka san ko yana nan da rai ba baka ji muryan shi ba ai ko ma menene za ka yi domin a sake maka yaron ka to a gurin nan gwamnati ba ta yi daidai ba domin yata ta yi kwana ɗaɗɗaya arba'in da tara a hannun kidnappers ran da aka sako ta idan kai mai saurin kuka ne in ka ganta hawayenka sai ya zuba jiki gaba ɗaya babu jini saboda ba abinci abincin da muka bayar ba basu ba yaran nan suna cikin rana suna cikin ruwa a kasa suke kwance ya ta mace riga ɗaya a jiki kwana arba'in da tara babu wanka ba abinci ga rana ga ruwan sama in hadiri ya haɗu sai hankalin kowa ya birkice muna cikin aduwar ranar ruwan sama ya sauko aka ce ku tashi a ruwa na ce za ku ce a tashi a ruwa mun san halin da 'yanmu suke ciki ruwan ya buga mu domin allah ya san cewa muna nan muna rokan shi ya cire mana 'ya'yanmu tun daga daren fari har ran da aka cire yarinyar nan ba ran da muka sallaka shi da addu'a abu guda ɗayan da ya ma iyaye zafi shine gwamnatin kaduna bata fito ta yi magana da iyaye ba bata fito ta gaya mana cewa ga kokarin da take yi ba an bar mu ne mu iyaye mun yi ta fatuka har 'ya'yan nan suka fito bai mana daɗi ba da 'ya'yan nan suka fito ya kamata a ce gwamnatin kaduna ta ɗauki nauyin jinyan yaran nan asibiti ya ta yi kwana goma sha daya asibiti an sa mata jini leda biyu a jiki na san nawa na biya kafafu duka kukumbure duka ciwo yara sun yi tafiyan kusan awa ashirin da hudu a cikin daji ba takalmi a kafa bai yi ba akwai 'ya'ya mata a cikin su aka sake kira aka ce mu kawo sanitaries mu kawo sabulai ba a basu ba yarinyar nan ran da ta dawo ai mata wanka da ruwa kusan bokaci uku sai ka gan dattin da ke fita a jikinta ya ta mace bai yi ba ya kamata gwamnatin kaduna an sake yaran nan in bacis ne a nemo abu na ke kiransu psychologist su yi aiki akan yaran nan don wani ya ga musgunawa da aka yi mishi yaro ne zai zauna a zuciyar shi hadu ne da tashi kuma zai ce sai ya rama kuma bai kamata ba hakan bai kamata ba ya kamata aiki ne sosai akan yaran nan su koyi zuciyan yafewa ko an maka kada ka rama saboda mai kasan mu yayi lafiya gwamnatin kaduna ba ta yi haka ba ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan yaran nan ko a fidda su daga kasan a je can a sa su su yi makaranta a canza musu ra'ayi gaba ɗaya bisa ga abin da sun gani ba yi wani abu a kai ba mu iyaye mun san da muka ji mu kuma sana ya fita a jikinmu mu kuɗin ma bai dame mu ba amma ran ya'yan mu shafi dame a cikin mu akwai iyayen da suka rasa ransu akwai wanda sati bin da ya wuce ya mutu saboda matarsa ta mutu shekara bin da ya wuce yaron shi na ciki an sake first batch second batch third batch bai gan yaron shi ba haka ya fadi ya mutu ka gan bai ba da daɗi ba ne mu iran mu Allah ya riga ya dasa mu ne da zuciya mai karfi shi yasa don wasu ma suna ce a'a ni na ba mu iyaye hakuri anya nawa na ciki ko nace tana ciki addu'a shi ya ajiye wasu mu don duk mutum da ya dogara gaba gadi gaba ga Allah bai taba kubutawa kowane irin yanayin mutum ya samu kansa ya mika wa Allah Allah kan dau shugabanci shine kawai abin da ya ajiye mu amma iyaye basu su ji dadi da gwamnatin Kaduna ba basu kuma ji dadi da gwamnatin tarayya ba dukan mu fa iyaye ne kuma kowa ya san zafin aihuwa kowa ya san dadin yaro in yaron ka rana ɗaya baya gida kakan ji wani iri belle yaron ka ya kwana arba'in da tara baka san ma wani daji yake ba haba jama'a a rayuwa mu yi imani mu yi gaskiya domin Allah na ganin komi kuma shine mai sakayya ban ji shi da daɗi ba amma ni na yafe kuma na mika wa Allah thank you da waɗannan bayanai na barista hassana ayuba mai riga wacce aka sace wa ɗiya a makarantar su za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin manyan bakinmu babban sakataren ma'aikatar ilimi ta kaduna alhaji yusuf sale da kwararre mai fashin baki a al'amuran tsaro dr yahuza ahmed getso da sa'idu sambu kaftan shugaban kungiyar tallafawa yara marasa galihu wajen samun ilimi sai ɗaukacin mutanen zauren baki ɗaya, ni ce madina dauda mu kasance lafiya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Abuja wani birni ne mai abun mamaki. Birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan ya ji an ce birnin Abuja sai ya ɗauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kaɗai a cikin birnin. Amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi a malam ko menene sunanka sunana isiyaku eh, to malam isiyaku na ga kana sai da rake kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa lokal government o kai dan kafin hausa ne lokal government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya tana yin wannan sana'a na rake. Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati. Shin kai kayi karatun boko kuwa? Shin na karatun boko. o kayi na karatun boko ok ah, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kaman ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu ah, kaman kamar yanzu ah, jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. Fito kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro okay a kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri mu sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.